لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mai iko akan komai wanda ya ƙaddara mu a cikin wannan halka ta farko a jirin halakat waɗanda za su zo nan gaba na karantar da riwayatu khalaf an hamza martabatu saktil am kamar da muka alkawali cewa za mu yi iyaka ƙoƙarinmu a wajen sauƙaƙa wannan riwaya ga 'yan uwa ɗalibai bisa ga bayanin da ya gabata a insha'allahul karim a yau karatunmu zai kasance a cikin wato tsariƙoƙin wato tariƙar ita wannan riwaya wannan riwaya wato to khalaf an hamza martabatu sattil am tana da wato turuk guda uku ɗariƙa ta farko alkamil li hamza wannan alkamil ya kunshi riwayoyin guda biyu da khalaf da kuma wato khalat kenan kana iya ɗaukar riwayoyi guda biyu daga wannan tariƙa riwayatu khalaf an hamza martabatu saktil am riwayatu khallad an hamza martabatu saktil am tariƙa ta biyu almubhij wannan ga khallad shi kadai tariƙa ta uku raudatul mu'addil shi a ita ma wannan ɗariƙa ta keɓanci wato e, al'imam khallad daga nan za mu fahimci ita wannan riwaya da za mu yi bayani a kai riwaya ce riwayatu khalaf an hamza martabatu saktil shi yasa za ku ga ɗariƙa ta farko mun ja mu wannan ɗariƙa layi a ƙarƙashin ita wannan tariƙa ta alkamil sai muka ɗauki wato riwayar khalaf allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka akwai daga cikin mahimmancin sanin wannan turuk na farko zai taimaka ma mai karatu ya tabbatar da bambance-bambancen da ke tsakanin wato waɗannan turuk ɗin na farko kenan daga cikin mahimmancin wato sanin at-turuq a fa'ida ta biyu daga cikin fawa'id na sanin turuq shine wato adamu at-takhlit bima lam wa tarkib bima lam yuqra bihi wato rashin cakudawa kana wa riwayar khalaf an hamza martabatu a saktil am sai ka zo kuma ka cakuda ita wannan riwaya da riwayar khalad an hamza martabatu saktil am dan akwai wasu bambance-bambance wato tsakaninsu a kan wannan yana da kyau abu ne sananni ga ɗalibin ƙara'at cewa duk abin da aka jingina ma wato ƙari'i daga cikin ƙura'uɗin nan guda goma shi ake ce ma ƙira'a abin da aka nasabta kuma zuwa ga marwaitan wanda suka ruwaito daga gare su ko dai mubasharatan ko ta hanyar wasiƙa to shi ake nufi da arriwaya duk kuma abin da aka jingina ma na ƙasa gare su ko da na ƙasa ƙasa ƙasan ne to ake ana mashi ishara ana ishara zuwa ga wannan da cewa a tariƙa alamukin sarki ya muna muwafaƙa a kan wannan ne الإمام ابن الجزري الإمام الكل يكي فدا أتكن سا طيبة النشر يكي تشوا وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا محقق بالاثنين في الاثنين وإلا أربأ فهي زها ألف طريق تجمع يكي تشوا هذه الرواة بان يكاو واتو آه رواتو to yanzu zai fara bayani kan turuk sai ke cewa wa'annan riwayoyin wa'anda suka gabata anhum turuku an samu ɗariƙoƙi daga gare su bayani ya gabata mun yi bayani abin da ake nufi da tariƙa sai ce a sahuha kuma wannan tariƙoƙin sun wato al'imam ibn jazari yake bayani a dunkule sun kai tamanin amma a fayyace kamar da za mu ji riwayu a tsarikoki ne kusan sun kai dubu idan aka bubuɗa to shi yake cewa a hafi na shiri na muhaƙaƙo mafi ingancin waɗannan turuk su ne muka tabbatar a cikin littafin mu mai suna annashiru fil qira'atil ashir sai ke cewa bilisnaini filisnaini wa illa arba'u wato kowane arawi daga cikin wa'annan ruwatu ɗin guda ah, wato ashirin ta fuskar riwaya bizzati kuma goma sha tara ah, yake cewa kowane marwaici yana da ɗariƙa guda biyu wace ɗariƙa tana da ɗariƙa guda biyu idan ka haɗa za ka ga ka samu guda hudu kenan sai ke cewa fahaya zuha alfi ta jima'u wa'annan turuk ɗin sun kusa dubu a fayyace kenan idan an bubbuɗa to insha Allahu dama mu bayanin za mu zanke takaitawa domin sauƙaƙawa ga 'yan uwa na ɗalibai masu sha'awar ita wannan riwaya wato riwaya riwayatu khalaf an hamza martabatu saktil am kuma anan za mu dakata insha Allah ah, za mu haɗu halka ta gaba ta biyu kenan inda za mu yi bayani kan abin da ake nufi da saktul am me ake nufi da saktul am me ake nufi da saktul am insha Allahu idan Allah maɗaukin sarki ya tsawaita rayuwarmu a halka ta gaba za mu yi bayani akan wannan insha Allah kuma idan malamai na sun ji gyara a cikin wannan karatu to kofa a buɗe take sanar da mu wannan kuskuren kuma insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu gyara a ko da yaushe mu dai ɗalibai ne muna roƙon Allah makin saki abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada inda ne kuskure Allah makin saki ya shafe shi a cikin zukatan masu saurare ya tabbatar da abin da daidai da wannan muke sallama da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙararwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.